haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labarin amma da farko ga muhimman kanan nasu. tsarin karatun faransanci da arabiya a niger na samun ci gaba cikin darussan kimiyya za ku je karin hasken babban daraktan cibiyar amir sultan da ke nan birnin mai ayyukan hanyar transaharian da ke ratsa algeria arlita da nigeria ta kusan kammala a cewar daraktan kayayyaki na jihar arlita a cikin rahoton namu na musamman a cikin kuma rahoton mu na musamman za mu kawo muku wato adadin hadarin motoci da ababen hawa a shekara ta 2021 a cikin jihar Kance a yankin Zandar. Tuma da la yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya. A Nijar karatun Faransanci da Arabiya wata dama ce domin 'yan makaranta da ɗalibai suna iya samun suna rungumar wannan tsari na karatun Faransanci da Arabiya. Wannan fanni na samun ci gaba cikin tsarin darussan kimiyya a cewa Salam Muhammad Sali, daraktan cibiyar Amir Sultan da ke nan birni mai an samu ci gaba sosai ta wannan bangare a cikin rahoton Ali Tajisir Ahmed. Karantar suwar larabci da na boko a ƙasar Nijar kowace shekara na samun ci gaba ta fuskar tsari, ƙarin bayani da kuma fassarawa. A can da fanni da dama ake su a harshen Faransanci kaɗai, yanzu ana karantar da su a harshen larabci. A yau kuma akwai wata karkata ga ilmantarwar fusa'a da larabci ta wannan fannin an samu wasu cibiyoyin horaswa da kuma makarantu da aka girka don hakan akwai sassan da ake da faransanci kadai kamar dubarar ilmantarwa ilimin zamantakewa ilimin halin dan adam da yau ake karantarsuwa da larabci kenan ba ila shakka babi babin tsarawar dukkan wa'annan fannunuka da larabci na kan gudana bale ma a fannin fasa'a a fuskar masu iko ma akwai tsarurruka da ke kan wannan turbar na sanya fannin samun fusa'a a cikin makarantu. ta mutsakan ba da ilimi inda a gaya makarantun firamare da na sakandare suke fama da rashin malaman makaranta da ma kayayyakin karatu sosai matsalar da ke kawo illa ga ingancin ba da ilimi in ji daraktan ilimi na jiha muhammad fari adam a cikin rahoton fadal alu wajen kulfimer a yanzu muna bukatar kusan mushinan 200 wajen secondary da dama dai bana dai alhamdulillah ba matsala haka dai wanda za a bayyana tabul ba shi ma ai sanin kowa ne ba su isa ba saboda yanzu adadin 'yan makaranta tsakanin secondary da primaire da farko arab muna da dubu hamsin da uku da ɗari da goma uku adadin jimilla kenan yan lokal tabal ban kuma muna da dubu goma da an kai kenan in za a aje yara biyu a tabal kuma ku da kanka fili sai ku gani abin da ya rage mana wajen tabal baki matsala ne kwarai matsala ne ba karamin matsala ba bai kamata ba yara su zama a kasa tunda a kasa ba a iya koyon koyan komi ba a a rubutu ba na tana koyi wani abu don matsala ce babban matsala ce ya kamata mutane su lura da wannan su kawo gudunmuwarsu Hanyar trans da ke hada Algeria, Nigeria da kuma Arleta ta kusan kammala ayyukan gyaran hanya mai tsawon kilomita shida na kwalta a cikin garin Arleta sun fara a ciyar Mohamed Ali, daraktan kayaki na jiha a cikin rahoton Usman Umaru. na nan muna yi aiki na Buhari, Delucat de la Pretel na aiki na Transaria. Mun hara daga Rampon Justice zuwa Kare Rezo, da Kare Rezo kuma ka juya muka koma su gudurar na rts rn 25 yanzu kuma mun kama wani wata sabon hanya daga kare zuwa wajen sabon simetiyar don ka muna ne muna da kafashi muna tambaya alfawar mutane mu ba mu da lokaci proje rihe ya shi kuma an ce mu yi gaugawa mu ida kakin watan ga mutu na fevrier da haka ne sai ga mun bude na mu rihe na mu bude mun da mu yi gaugawa mu samu mu yi aiki da yawa muske gurin mu muna so mu yi eh, ma'arlit kilometer shida kwalta deja mun yi wajen katsan metar da muka sha daga rampon justice har zuwa sunitraf wannan kwalta nan ta ida Domin gyara birnin Balera ya yi haske ya tsabta, mata 150 ne na da'irar suka tattaru kuma suka fara aiki ta ranar Litinin da ta gabata, wannan kuma har zuwa sati biyu. Ramatu Ide da ke halarta wannan aiki kuma shugabar wata kungiyar mata ta ba da dallan wannan aiki a cikin rahoton Hassan muni. Wallahi meri no ni. Wallahi ma'aikatar magajin gari ce ta sa muka fito. Mun kai mu mata ɗari da hamsin. Aka rarraba mu cikin anguwanni. Duk inda akwai magama muna share ta sai inda hanyar ta tsaya. Mun fara wannan aikin tun ranar Litinin. Sati biyu aka bamu na yin wannan sharan. Muna akai kuma Allah ya yarda babu ja da baya. Muna hakan ne dan garin mu yayi tsaf. Garin balle yara ya fice. Tun da kaga kwanakin bayan nan da aka yi wasar buzaye ana ta shakkun kin zuwan su tun da garin balle yara na da dauɗa. Dan shi muka gamu muka tashi tsaye mu mata tunda namiji bai iya tsabtace gari ma'aikatar magajin gari ta yi kiran mu mu amsa kira kuma za mu yi abin da ya sa aka ce mu fito a nan dai mu hamsin ne ke shara muna da shugabannin mu biyu a gaba su ne ke kula da dukkanin matan nan gungu duka yana da mai kula da shi ga ini in ka fara shara da safe sai karfe ɗaya na rana sai kuma gobe ka dawo in aka yi shirye-shirye kowa ya tafi inda aka rubuta sunan shi in muka iske dauɗa bakin wani gida muna sharewa mu huce Yankin Difa tun a shekara ta goma sha biyar na fama da matsalolin tsaro da ke da nasaba da hare-haren Boko Haram. Sai dai wannan matsala ta janyo 'yan sace-sace cikin dare duk da dokar ta ɓace lamarin da ke kawo damuwa ga al'ummar birnin. Gidi Abdurrahman ya hiranta da wasu mazauna Difa kan wannan matsala. sace-sacen anana ana yi barayin ne aka bar magari ba iko saboda su ba sa patri sun sa mutane cikin gida kun barayin suna yawo in ba sa iyawa kowane karce a ɗauki matasa guda goma ku tsare anguwan nan maganar gaskiya sace-sace za mu ce laifin mu ne za mu ce laifin hukuma ne me dalili shi fa matashi inda suka kai hudu biyar suna zaman banza suna shan shayi ba su da aiki gwamnati bata jawo su bata ce ga wani ko ta bude wani gurin aiki misali duk a kai su a rika koya musu musu sana'a kuma ba abin da ake sacewa a yanzu da wuri a badda sai salula su kansu masu sayan salula ya kamata a riga bincika su saboda in har barawon salula zai sato salula in babu mai saya ba baya sato to hukumomi su kula Duk wani ginin da ake yi da kyau dole ya dace da al'adu da kuma kimiyya batun da ke sa gini ya kyau kuma da nazarin hangen iyalai. mutanen yankin sahel suna da halin gina gidaje na zamani a cewar masanin zane gidaje sanunu ibrahim da ake kira pyramid mamba na kungiyar masu zane gidaje ta ƙasa a cikin rahoton talata abdu bahar au sahel ce qui est conseillé de faire c'est toujours gagner de l'espace en bas a yankin sahel abun da ake shawartawa shine kulliyomin a samu hili ƙasa don a cikin al'adar mun yi son mu yi dahuwa a ƙasa mun yi kuma son zama balbalin gida kenan wanda ke da karamcin hili ko da bai iya ginin samfarin r plus to ya tabbatar yana da fondaso mai nau'i lokacin da ya samu hali zai iya ƙara hai an miji da mata ko na da mota yaron su an yi girma shi ma mota zai samu kenan ya kamata a samu fasalin da zai tanadi gaba a samu wurin parking a samu wurin sacen kawo jan makamashi. Eh to hakika ruwa matsala ne to amma yankunan da jonin kamfanin ruwa bai kai ba. Da haka mutane na gina rijiyoyi hakan ya mahiri ba ga aiwatawar inda za a iya ginin cin moriya masu aunin sarrafa makamashi kamar su ne ruwa da lantarki. Ba da jima ba za a gabatar da butun-butumi na Umar Ganda ga ministan al'adun Nijar kafin a kafa shi a dandalin masu tsara fina-finai da ke Wagadugu a Burkina Faso. Cikin wannan tsari ne Darakta Janar na cibiyar harkokin silima a Nijar yake a Burkina Faso domin tsara wannan butun-butumi. Sani Magori ta tarho a cikin rahoton Adama Dawaki. Shirin yin mutum na Umar Ganda wanda yana daga cikin na farkon da suka samu tukuci a fasfako ya kamata tun da dadewa a duba yadda niger za ta yi mutum mutuminsa kamar sauran kasashe da suka samu wannan tukuci duka sauran su yi mutum mutuminsu a can sai kawai na umar ganda ne babu rashin wannan mutum mutumi gaskiya babban cikas ne ga masu shirya fina-finai na kasar niger misali ko kasancewar a cikin manyan iyaye da ake gayyata a wajen taron fasfako shi ma yana da wasu matakai musamman wannan mutum mutum mutumi yana da kyau ba wai tilas ne ba amma idan muka haɗu da masu wannan haraka ta finafinai suna yi muna wannan korafi a shekarar bara a yayin taron fasfako minista al'adu ya ɗauki aniyar duba yadda za a yi wannan mutum mutumi kafin taron fasfako na watan fevrier 2023 Ƙwallon ƙafar Super Liga na ci gaba a filayen ƙwallon ƙafa na ƙasa bayan rana ta 19 AS Nijilek ce ke a sahun gaba tare da maki 43 sana AS Duwan ta biyu tare da maki 36 sana AS na suna da ta uku tare da maki 30 a ƙasan allo akwai Sahel Sporting Club ta Nuvo Marshe tare da maki 19 sannan Racing FC Bukoki. tare da maki goma sha takwas sannan olympic fc ta lakurusu ta da maki goma sha bakwai. To sai na musamman a tsawon shekara ta 2021 jihar Kance cikin yankin Zandar ta yi fama da haɗurran ababen hawa masu tsanani tare da mutuwar mutane 68 masu jikita da dama sannan kuma da asarar dukiyoyi hukumomin wurin da sarakunan gargajiya sun ɗauki alkawarin yin hukunci kan wannan matsala habu sarki sale ya haɗa mana wannan rahoto Gundumar Kance cikin jihar Zandar a cikin shekara 2021 ta ƙididdige haɗura da dama na kan hanya da wani lokacin ke haddasa rasuwa. A faɗar wata majiya ga batun tsaro, karamar hukumar kanta ta ƙididdige haɗura 76 inda mutum goma sha 18 suka rasu, 29 suka samu mummunan raunata da kuma ɓannar dukiya. Dangance da wannan sakamakon, shugaban gundumar Mamman Ɗantani a yayin wata haɗuwa da ya yi da sassa daban-daban na al'ummar ya ɗau alkawalin rusar da wannan al'amari Gudu kwarai ne yake haddasa mafi akasarin hatsarukan ababen hawa da kuma rashin lakantar ƙa'idojin tuki. Mun buƙaci a yi tsari ya kamata 'yan kabu-kabu su mallaki katoci da kuma ƙungiya, kuma masu kabu-kabu su san waye mambobin ƙungiyarsu, kuma da zaran suka ga wani ɗan kabu-kabu da bai da takardu sai a bincike shi a san waye shi kuma ina ya fito. A bangare ɓangare shabda kanto ɗin kance abdulkadar Ahmadu saka ya bayyana cewar nan gaba sai an ɗora biyan diya na shafe hawayen wa'anda suka fuskanci al'amarin. wannan abu da yake kamari rishin tambayar diya da hadarin da aka yaka je gidan juju sai a ce to yi hakuri an yahi kuma gobe sakewa za kuma bai ya sa aka cewa daya in yi takardu ko da farmin ne da asiras ne za su samu kariya ko da Allah ya ka hadarin nan abin za ya zo min da sauki babu wannan yanzu yau da diya ake biya raƙumi ɗari ake cewa a musulunci ina tsammani ya ka amshi gida hudu biyar abin za ya sauki shi kuma lawali ƙaura wakilin 'yan kabu-kabu ya ce tuhumar da ake masu na gudun famfalaki mafi yawan lokuta na faruwa ne dangance da korar da jami'an tsaro ke masu. Tun wanda ka ga yana guje-gujen wannan tana yiwa iko yiwo shi. Yanda kuke so mu yi hukuma domin Allah ba zai yiwu ba. Ba komai ne ba yake sa mutum yana taya tabarada. A yau a garin ku kana kabu kabun wannan iko ya kama kaya maji ka 24 amma 48. To dan Allah da Annabi dan me zai sa baka haje ba injin ka baka sana komi. Dole ka yi sata ko ka yi shaye-shaye. To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin na madadin sani isaka da ya taimaka mini a bisa kan injin da malama adama da ta duba wannan shirin neman ma'ada nike ce da ku a huta lafiya amma kafin sannan barin haɗa ku da aminatu abubakar da za ta gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci a huta lafiya. hawa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Nijar? Masha Allah a kan layin Airtel a ko'ina a faɗin ƙasar Nijar. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.